أجمعين صلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلم بسنة إلى يوم وبعد السلام عليكم ورحمة الله هذا أمر الرسول السوء من أفاق السوء أكتا وبايا وذا وبايا الله يا رب الكون kuma kada ku sun kushe a baya ku rika mutuwa ga wanda ke da zauna a baya wanda shi ne da zama a majalisa samu wata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 أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته subhanahu ta'ala وتعالى كان yau alhamis biyu ga watan jumada al'ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma 17 ga watan 12 miladiya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka haduwar mu ta wata-wata a inda muke karatu a cikin littafin اختصار لا آداب وأخلاق أهل القرآن هو أخلاق حملة القرآن مع الإمام الآذري وانديرة الشكرة الذي أقود السبتين باين جراء النبي صلى الله عليه وسلم للتاقن كما يد مقسمي أنسى مصصونا تزكية الجنان باختصار أخلاق حملة القرآن إذا بأمن تابا أمجلس من فرقه mun yi shimfiɗa wacce ta shafi ba da tarihin shi al'imam al'ajuri rahmatullahi alaihi a taƙaice sannan ko muka karanta muƙaddimar shi wanda ya ikhtisarar littafi da izinin Allah yau za mu ci gaba za mu tashi muƙaddimatul musannif muƙaddimatul musannif wato gabatarwar mai littafin shi al'imam al'ajuri me ya faɗi a cikin gabatarwarsa in an ce muƙaddima ya halatta a faɗi da kasra sannan ya halatta a faɗi da fata ya halatta a ce muƙaddima ai madalun da shadda kasra sannan ya halatta a ce muƙaddama dalun da shadda da fatha idan aka ce muƙaddima ana nufin abadda ta gabatar da kanta ta gabata ta zo a farkon littafi muqaddima ay qaddamat nafsaha ta gabatar da kanta sannan muqaddama ay allati quddimat fi bidayatil kitab wato an gabatar da ita a farkon littafi wanda suka yi nahawa a cikin ku sun san bambanci tsakanin ismul fa'il da ismul maf'ul al da kasra al wanda ya rubuta littafi kenan shi kuma littafin ana ce masa al-musannaf aymanunun fatha shi ma dai wannan yana komawa ne zuwa ga me yana komawa zuwa ga ismul fa'il da kuma ismul maf'ul al-imam al-ajuri rahmatullahi alayhi yace ahqqu ma astaftihu bihi al-kalam mafi cancantar abin da ya kamata in buɗe magana ta da shi alhamdu li maulana al-karim yabo limaulana da shugabanmu majibincin al'amuranmu masoyinmu alkarimi wanda ya kasance mai daraja mai girma al'imamul ajuri rahmatullahi alaihi ya zaɓi ya buɗe littafinsa da hamdala iktida'an bi kitabillah saboda koyi da littafin Allah Allah subhanahu ta'ala ya buɗe littafinsa da alhamdu mutum yana cewa bismillahir rahmanir rahim sai ce alhamdulillahi rabbil alamin ba a yi saɓani a kan cewa alhamdulillahi aya ce a cikin suratul fatiha ba amma an yi saɓani a kan bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin fatiha ko ba aya ba to shi ya sa kai tsaye malamai suke cewa Allah ta'ala ya buɗe littafinsa bilhamdalati da hamdala idan aka ce alhamd shine الثناء على المستحق للمدح هو المدح للمستحق للمدح ayabi wanda ya cancanta a yabe shi kuma a itlaƙi a ce alhamdu ba wanda ya halasta a ce mawa a duniya sai Allah Allah kawai ake ce mushi alhamdulillah yanzu duk abin da wani zai naki. to a shar'ance ba za ki kalle shi sai ki ce alhamdulaka ba amma ya halasta ka ce mai hamituka hamituka ko ahmaduka akwai bambanci tsakanin lafazin alhamdu da ashukur da yawan mu ba mu bambantawa idan an ce ashukur godiya idan an ce alhamdu yabo alhamdu ana yin sa ana cewa alhamdu ko da ba a maka komai ba amma ashukuru na zuwa ne a bayan mai idan aka yi ma mutum wata ni'ima aka ba shi kyauta to sai ya ce shukuruka, ko shakartuka ko shakar shukran laka amma alhamdu to ana yi ko yabo ko a lokacin da aka yi ma mutum wani abu ko ba a masa ba shi yasa wani zubin idan Allah subhanahu Ta'ala ya wani aiki da kansa sai ya bi kansa da ya halakar da mutanen da suke masu sabo sai ce faquti adadul qaumil ladina zalamu sai ce walhamdulillahi rabbil alamin aka yanke bayan waɗanda suka yi zalunci aka halakar da su da su da zurriyarsu sai Allah ya yabi kansa sai ya ce walhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala ubangijin halittu to shine alhamd amma ashkuru godiya kenan a matsayin mutum an masa wani abu na alkhairi to cewa da zai yi na gode to shine ake ce masa ashukur to amma wani zubin ashukur na kunsa alhamdu domin wanda ya ma mutum alkhairi to yakan ce na gode kuma sai ya yabe shi ya faɗi alkhairin nata to ya yi hamdu kenan a cikin ashukur lafazin almaula sunan Allah ذلك بأن الله مولى الذين amanu, وعن الكافرين لا na لهم in an ce almaula shi ne majibincin al'amurra wanda in ana da wani abu wajen shi ake komawa in an ce almaula yana ɗaukar a matsayin masoyi masoyi ana ce mushi maula shugabanka kana ce mushi maula shi yasa idan a lokacin da ake da bayi idan mutum ya yanta bawansa to shi ana ce mushi maula sannan bawan da aka yanta shi ma ana ce mashi maula sai ya zama malamanmu na fiƙin sai su bambanta su ce almaulal a'ala da almaulal asfal in sun ce almaulal a'ala shine almu'tiq wanda ya yanta almaulal asfal almu'taq wanda aka yanta to ana ana faɗa ma Allah subhanahu ta'ala wannan sunan wato almaula kamar yadda yace zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al la la maulada alkarim shi ma sunan Allah ne. lafazin alkarim sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala kuma sunansa na yanka wanda ke fa'idantar da alal aƙalli abubuwa manya-manya guda biyu in aka ce alkarim kasirul atsa'i wal jud mai yawan badawa mai yawan kyauta ana ce masa ne alkarim ليس الكريم الذي يعطي عطيته sana'i الثناء وإن أغلى به الثمن sannan kuma alkarim na zuwa da ma'ana al'azim babba to wa abdalul hamdi ma hamida bihil karimu nafsa sannan mafificin yabo shine yaban da shi Allah subhanahu wa ta'ala mai karamci mai girma ya yaba kansa da shi duk abin da za ka yaba Allah da shi to ba kamar yadda ya yaba kansa ba la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi haka manzo Allah sama yake cewa ba mu da ikon da za mu ce min iyakance yaban da za mu maka kai Allah subhanahu yaban ka ya cancanta a gare ka ne yadda ka bi kanka so daga duk wani wanda zai yi yabo ga Allah to ya yabi Allah subhanahu ta'ala da abin da ya yabi kansa da shi fa nahnu nahmaduhu bihi mu muna yaban Allah subhanahu ta'ala da abin da ya yabi kansa mene ya bi shi da shi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja Allah subhanahu wataala ya ce alhamdulillahi yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala alladhi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya saukar da littafi ga bawansa bawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaj'al lahu iwaja kuma bai sanya karkata a cikin alqur'ani ba alƙur'ani babu karkacewa a cikinsa shi yasa man ihtada bihi istaqama duk wanda ya nemi shirya da alƙur'ani to zai sami istiqama ba zai karkace ba ba zai karkace ba shi musulunci aka kira shi da asiratul mustaqim saboda me saboda kitabuhul qur'an littafin musulunci shine alqur'ani to shi sai ake ce ma الإسلام صراط الله المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور القرآن باب كركتي وأتكنسا فأنا قاش الله سبحانه وتعالى يا يبكنسا كما أبن دي يبكنسا دشي سيدنغن تيبان akan cewa aikin da ya yi na saukar da littafi wanda ya fi kowane littafi daraja da kuma manzan da ya fi kowane manzo daraja a cikin bayin Allah subhanahu ta'ala babu kamarsa shine annabinmu sallallahu alaihi wasallam sannan ya sake cewa alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwa khabir alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wanda ababen da suke sama da ababen da suke cikin ƙasa dukka nasa ne mulkan wa halkan wa abidan Allah shi ya mallake su shi ya halicce su kuma bayinsa walahul alhamdu fil akhirah sannan idan aka tafi ranar lahira Allah subhanahu ta'ala shi kadai yake da yabo shi yasa zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam liwa'ul hamd shi zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam tutar yabo wa huwa al Allah subhanahu wa ta'ala shine alhakimu mai hikima mai sanya abu inda ya cancanta a aje shi al kuma wanda ya kasance masani mai ilimi kwararre eh, wala yunabbi'uka mithlu khabir ar-rahman fas'al bihi khabira in aka ce al shine alladhi jarraba al-umura wa wanda ya san yadda ake abubuwa ya gwanance ya kware a ciki shine ake ce masa al shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wala yunabbi'uka mithlu ai ba wanda zai iya baka labari game da Allah subhanahu wataala fiye da wanda ya kware a sanin sa shine annabin mu sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar ita ma ta kunshi me yaban Allah subhanahu wataala ahmaduhu ala tawaturi ihsanihi wa qadimi ni'amihi ina yaban Allah subhanahu wataala ala tawaturi ihsanihi akan yadda kyautatawarsa ta biyo ɗaya bayan ɗaya daki-daki shine tawaturi yasa wani yake cewa hatta wata wata da laraba da turawa suke da wata suka ce daga tawaturi ne eh, saboda yadda ruwa yake tahowa haka yana bibiya juna sai bature ya saci kalmar tunda ba a rayu zai dawo da ita Shi hmm? shine sai yake cewa wata tawatur shine a A biyabi ɗaya bayan ɗaya to ni'imomin Allah subhanahu wa suna da suna da iyaka a kanmu. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku iya za ku kididdige ni'imomin da Allah subhanahu wa ya muku ba za ku iya ba ni'amul ilahi 'alal ibadi kaseeratu ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mabayi ba su da iyaka la tu'addu wa la tuhsa yanzu mutum ya dauki ni'ima hanci ita kadai ya kirga ni'imomin da suke cikin hanci numfashi kaza kaza kaza da sauran ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa ba zai iya kirga su ba wa qadimi ni'amihi da kuma ni'imominsa waɗanda suke tun can daye mana su tun can da ya mana ni'imomin nan kuma ga sunan har yanzu muna cikin ni'imomin Allah alhamdulillah hamda man ya'lamu anna maulahu al-karim 'allamahu ma yaban da muke ma Allah yabo ne na man ya'lamu anna yaban wanda ya kasance yana sane da cewa lalle ubangijinsa majibincin al'amuransa mai girma mai daraja 'allamahu ma lam yakun ya'lam ya sanar da shi abin da bai sani ba Allah ya sanar da mu abin da bamu sani ba ya faɗan mu annabi sallama wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fito da mu daga cikin uwayenmu bamu san komai ba خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Allah ya sanar da dan adam abin da bai sani ba kuma kullum mutum ya waye gari ƙara ilimi yake kullum mutum yana ƙara a sanin abin da bai sani ba san jiya kafin yau waye san yau kafin yau din ta zo amma yau da mutum ya zo ya ganta to ya ƙara ilimi shi yasa duk lokacin da mutum ya waye gari to ya ƙara shiga makaranta ajin shi ya ƙara sama ko bai karanta littafi ba shi yasa suka ce alƙira'atu ala nau'ain ai akwai ƙira'atul kitab akwai ƙira'atul kaun akwai karatun littafi akwai kuma karatun duniya kullum mutum ƙara sani yake to mutum yana yaban Allah muna yaban Allah subhanahu ta'ala yabo irin na wanda ya san cewa ubangijinsa Allah mai daraja ya sanar da shi abin da bai sani ba wa kana fadluhu alaihi azima kuma falalasta ta kasance akan sa babba yanzu duk Allah da ya ga dama sai yi mu ba mutane ba inda ya ga dama sai yi mu ba mutane ba ya yi mu wata halitta can da ba amma a cikin hikimarsa sai ya samu muka zama mutane kuma ya fifita mu akan sauran halittu da ilimi wa as'aluhu al-mazid min fadlihi sannan ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mini daga falalarsa abinda ake ce ma fadlu shine abinda aka baka kuma aka ƙara maka shine al-fadlu ai asali da Hausan an ce al-fadlu shine saura eh saura ko abinda ya dadu akan abinda ake nema so daga ina roƙon muna ya yace ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa daga cikin falalarsa ta ni'imomi wa shukura alama ta tafaddala bihi min ni'amihi sannan kun ga to a shukuri ya zo tun can da yana magana akan me alhamdu to yanzu sai ya ce wa shukura sannan kuma ina roƙon Allah subhanahu ya ƙara mini godiya ala ma tafaddala bihi min ni'amihi akan abin da ya mini na falalan ni'imominsa Inna zu fadlin azim domin Allah subhanahu wata'ala mai falala ce babba falalar Allah mai girma ce wa sallallahu ala muhammadin abdihi wa rasulihi Allah yi salati abinda ake ce ma salatin Allah ga bayinsa shine mai zikirin wa sana'u Allah maɗaukakin sarki ya ambaci bawansa kuma ya yabe shi shine salatullahi ala abdi in aka ce sallallahu ala fulanin أي أن يذكره الله تعالى في الملء الأعلى ويثني عليه ألا يأمتيش أو جن جماعة مألوك خاقمي يبت يبيش على محمد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وند سونا سنة علاقة دا حمد الشعب محمد الذي يحمد بكثرة وند أكي يبنس دا يوع شيسا فسر محمد شايبو شايبو شيسا إتوتشن كافرة sai ta ce masa muzamman wai shakushe ne shi sai Allah ce ya da abi lahabin watab ta ce muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina ta ce wai muzammaman shakushe abaina mun ki mu bi shi wa dinahu qalaina kuma mun ki addinin sa inji ta ummu jalil matar abu lahab sannan wa amrahu asaina tace al'umarnin sa kuma mun saba sai Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad shikenan gashi na har yanzu ana karantawa ta soki annabi sallallahu alaihi wasallam sukanta ta zama ta banza amma ita kuma sai gashi Allah mata raddi har ƴan ƙananan yara suna karantawa abdihi bawan Allah ba sunan da manzo Allah sama ya fito a kira shi da shi kaman a ce masa Abdullah wa rasulihi kuma manzansa wa nabiyihi kuma annabinsa wa aminihi ala wahyihi wa ibadati wa ibadihi kuma sannan shine amintaccensa ala wahyihi wa ibadihi akan wahayinsa wa ibadihi da kuma bayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi amana ta ya da saƙo zuwa ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya isa. Allah ya bashi umarni ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas shi ita ce ka'ida manzon sama aminin Allah ne kuma wani abun ban sha'awa tun kafin zuwan musulunci mun sani sunansa kenan Eh. tun kafin zuwan musulunci sunansa kenan هو الأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين فوا عجبا لقوم كذبوه ألم يق بينهم يدعى amina. kafin zuwan manzo Allah salama amin suke ce mishi amintacce to kuma ya za a yi aminu yanzu ya juya ya zama ba aminu ba to amintaccen Allah ne salatan takunu lahu riban muna fatan wannan salatin da Allah zai masa ya kasance yadda a gare shi walana biha maghfiratan mu kuma ya zama sanadiyar samun gafara shi yasa aka samu barka manzo Allah sama salati kada rana ta zo ta wayi gari ta fadi, rana ta bullo ta faɗi mutum bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba kai ka'ida abin da ya fi duk lokacin da aka ambaci sunan manzon sama mutum ya ce sallallahu alaihi wa sallam in ya faɗi haka Allah zai mai salati goma akwai falalar da ta wuce wannan in ka faɗi sunan manzo Allah sama ka ce Allahumma salli alaihi so ɗaya shi kuma Allah zai ce maka so goma hmm? wa ala alihi ajma'in da kuma iyalansa ga baki ɗaya lafazin al'al a larabci yana zuwa da ma'anoni uku al'al al'asba al'al al'ahlu sannan al'alu azzat ko annabsu eh, to amma ma'anar tafi dacewa nan ana nufin iyalan annabi sama 'yan gidansa mazuwansa waɗanda suke aƙilai nasa asabansa waɗanda za su iya gadarsa da asibci wanda na sha an sha faɗa muku gida biyar ne ba na maimaita su ba wa sallama kasiran tayyiba Allah kuma yayi aminci mai yawa tsayiban kuma mai tsarki wannan dishin fidar da al'imamu imam azuri rahmatullahi alaihi yayi "kamar muna iya cewa ita ce khutbatul haja da yayi magabatanmu abinda mafi yawancin malamai suka bibiya idan a rubutu ne ba sa buɗe maganar su da inna alhamdulillah kusan duk littafin magabata an mutum ya duba haka zai gani amma idan za su yi magana da baki to shine suke budewa da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu har zuwa kashe kamar yadda nayi amma ba'du bayan haka lafazin amma ba'du yana nufin an mutum ya gama shimfiɗa zai faɗi makasudin yin magana لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها haka mai hikima ya ce ya ce mutanen alyamanun sun kasance sun sani duk lokacin da suka ji na ce amma to sun san cewa zan yi bayani shi ya sa wani daga cikin malamai ya rubuta littafin sai sa suna ihrazu sa'ad shi ahkami amma ba'ad kawai kan amma ba'ad ya rubuta littafi waye ya fara faɗi annabi dawud alaihi salam ne ya fara faɗa kamar yadda suke faɗa suka ce Allah subhanahu ta'ala da yake cewa wa atainahu al wa faslal al-khitab sai suka ce faslal al-khitab amma ba'd wasu kuma suka ce wanda ya fara faɗin amma ba'd shine qustubun sa'idat al-iyadi khatib al-arab ko wannan wannan wannan wannan masanin mai hudu ban larabawa suka ce shi ne yana cin awa'il ɗin awaliyat ɗinsa wato ababen da shi ya fara kawowa to sun dai kama ganganu sun kai kusan tara a game da waye ya fara faɗin amma ba'ad sannan ya zo ya ake li'irabin amma ba'ad shi wannan malamin mai littafin ihrazu sa'ad fi ahkami amma ba'ad sannan ya zo ya kawo maganganu na fikihu matsalolin fiqh da suke da alaƙa da amma ba Allah ya saka musu da alkhairi fa inni qa'ilun wa billahi asiqu yace ni ina faɗi kuma da Allah subhanahu wata'ala asiqu na yadda Allah na amince da shi da tawfiqis sawabi domin Allah ya datar da ni da abin da yake daidai min alqawli wal amali na magana da kuma aiki wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kuma dama babu ƙarfi sai ga Allah al'ali wanda ya zama maɗaukaki uluwul zati wa uluwul sifati wa uluwul af'al zatin Allah maɗaukaki ne siffofin Allah maɗaukaka ne ayyukan Allah maɗaukaka ne al'azim wanda ya kasance mai girma na farko المطلب الأول شرف القرآن ومقاصد تنزيله al-matlabul wannan duk share fage ne zai yi kafin ya shiga abin nan kai tsaye faɗin babubbuka wannan sa al-matlabul awwal din aiki mu muka tashi mushi wannan takin Sharafin qur'ani wa maqasid tanzili daraja alkur'ani wa maqasidu tanzilihi da kuma dalilan da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi waɗanne manufofi ne suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke alƙur'ani ya saukar da alƙur'ani in an ce sharaf shine abu ya ɗaukaka shi sa asalin asharaf shine al-mas'ad abin nan wajen da ya zama sai an hau eh, shi sa mimbari ana ce masa sharaf duk wani abu da ya zama bisa to ana ce masa sharaf to sharaful qur'an daraja da ɗaukakar da alƙur'ani yake da su wa maƙasidu tanzilihi da kuma manufofin da suka sa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alƙur'ani mai tsarki don me Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alƙur'ani أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamahu fadla ma anzala alayhi sannan Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya sanar da manzo Allah sama falalar abin da ya saukar masa Allah da kansa yayi bayani kan daraja da matsayi da girma na alkur'ani wa a'lama khalqahu fi kitabihi sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanar da halittunsa ga baki dai a cikin littafinsa wa ala lisani rasulihi kuma a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam annal qur'ana cewa shi qur'ani ismatul liman i'tasama bihi Al-Qur'ani kariya ne shi ga duk mutumin da ya zama ya nemi kariyar daga gare shi shi yasa can Allah yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu daga cikin tafsirat na hablullah malamai suka ce alquran wa'tasimu ku je ku rike ku rike bi bihablillahi jami'an da igiyar Allah subhanahu wata'ala ku kama igiyar Allah subhanahu wata'ala daga cikin tafsiran da aka goito daga magabata suka ce hablullahi alquran igiyar Allah ana nufin alqur'ani wasu kuma suka ce hablullahi rasulullahi igiyar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce hablullahi al-islam suka ce abinda ake nufi da igiyar Allah al-islam musulunci al-imam ibn jarir al-tabari shaykh al-mufassirin rahmatullahi alayhi ya ce duka waɗannan tafsira sun guda uku da muka ambata duk za su iya zama ma'ana hamdullahi sau da haka suna ce masa ikhtilafu tanawu'i ne ba ikhtilafu ta ba saɓani ne na nau'antawa hablullahi alquran hablullahi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam hablullahi alislam duk zai dauka akwai waɗanda suka ce hablullahi sunnan nabawiyya sunnar annabi sama ita ce igiyar Allah to duk za su iya dauka to kun ga ismatul liman i'tasama bi duk wanda ya rike alqur'ani to ba shi ba tabewa duk wanda ya rike alqur'ani ba zai taba tabewa ba na biyu hudan liman ihtada bi alqur'ani shiriya ne shi liman ihtada bihi ga wanda ya nemi shiriyar da shi يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور سيتيبه وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس يا قومتان قد جاءتكم موعظة من ربكم حقيقة ونوى أزياد دقاء بنججنك وشفاء لما في الصدور كما وتوركة تازو تازمك waraka abin da ke cikin zuciya na ciwo mutumin da ke fama da ciwon munafunci alkur'ani ne maganin shi mutumin da ke fama da ciwo na riya alkur'ani ne maganin sa, mutumin da ke fama da ciwo na son zuciya a cikin zuciyar shi alkur'ani ne maganin sa, mutumin da ke fama da ciwo na shakka alkur'ani ne maganin wannan ciwon nasa na zuciyarsa alƙur'ani shine maganin ciwon sha'awa da mutum yake da shi a cikin zuciyar shi duk wani ciwo da yake damun zuciya zai iya jawo zuciyar nan ta jame ita ya shiga cikin wuta to alƙur'ani shine maganin kuma mujarrabun kamar yadda suke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko annabi sallama a cikin wani yanayi Sahabban su suna cin wani yanayi mara daɗi amma a cikin shekaru ashirin da uku sai ga waɗannan sahabban sun dawo kamar mala'iku a ban ƙasa suna tafiya ba su sa'o. in kuma sun yi sa'o, ba su tabbata a kansa nan take za su tuba su koma ga Allah subhanahu wata'ala walan yusirru ala ma fa'alu wa hum alamu. ba su isra'il ƙur'ani ke nan ya aiki a kan sun shifa'un lima fi sudur waraka ce shi alƙur'ani ga cututtukan zuciya wa hudan wa rahmatun lil mu'mini sannan kuma shi shiriya ne wa rahma sannan kuma tausayi ne ga masu imani so da ka kaga shi kun ga shine hudan liman ihtada bihi mai tsarki shiriya ne shi ga liman ta bihi ga duk wanda ya nemi shirya da shi shi yasa a wani kauli suke cewa wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah duk mutumin da ya nemi shari'a ba ta hanyar alqur'ani ba adallahu Allah to Allah sai ya batar da shi yanzu wannan duniyar ta mu yau halin da take ciki kenan cikin dimuwa da hayaniya da shirme hmm, da barankadama babu wani abin da ke tafiya mai seti a duniya saboda me saboda mun yi nisa mun bar littafin Allah subhanahu wa ta'ala ƙur'anin da ya canza halayen sahabban annabi sallallahu alaihi a cikin shekaru ashirin da uku suka dawo suka zama wancan yanayin da muka ambata kamar mala'iku a ban ƙasa to lallai ƙur'ani ya kunu akdar fi islahila ƙur'ani sai ya fi ikon ya gyara mu domin mu a yanzu ainihin nukin rubi shahadatai mu ba anna ba ne su ko a wancan lokacin anna ne su ba su da addini amma mu yanzu ba a neman mu ce a ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma da muka ce a ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai muka yi shiru kuma daga nan abinda wannan shahadar take nunawa sai muka ki aiki da ita muka ki aiki da shi to shi yasa ake cikin wannan fagan-fagan din ake cikin wannan hayaniya ake cikin rayuwar rashin tabbas rayuwa ta kunci rayuwa ta lalacewa rayuwa ta damuwa Allah ka fitar da to qur'ani shine shari'a liman ihtada bihi ga duk wanda ya nemi shari'a da shi shi yasa ku kalla da kyau za ku yadda da ni duk mutumin da ya rike alqur'ani ba za a ga rayuwar shi ta shiga cikin hayaniya ba sidi dai in ba ƙur'anin ya rike ba ki rike alƙur'ani da kyau ba kiyaye lafizza ba ba ba ba ba ba hifzul huruf wa tadyi'ul hudud ba a a hifzul huruf ma'a almuhafazati muhafazati 'ala al-hudud a kiyaye lafazin halin da muke ciki yanzu kowa yana son ya hada dama manzo Allah sama ya faɗi cewa a ƙarshen zamani Allah subhanahu wata'ala yaftahu alqur'ana 'ala an-nas Allah zai bude ma kowa qur'ani fa yaqra'uhu as-saghir wal-kabir wal-dhakar wal-unsa wal-hur wal-'abd mace da namiji yaro da babba bawa da ɗa kowa zai iya karatun qur'ani rai rai rai rai rai ai ta tilawa amma inda ake ta tabar za uwa inda damuwar take in an zo fagen aiki akwai mutanen da ake ce musu ake musu a ce, a ramba ga sani ga shagala ya rika jin daɗi A ramba ga sani ga shagala ya ji daɗi ya gyara rigar shi haka ya juya taken shi kenan A ramba ga sani ga shagala a ramba kun sani kun take sani kuma ya ce su ne kaga a shi ake magana ba hudan liman ta ƙur'ani qur'ani shiriya ne shi ga duk mutumin da ya nemi shiriya da shi in mutum ya nemi shiriya Allah subhanahu ta'ala zai shirya da shi da qur'ani ginan liman istaghna bihi sannan alqur'ani wadata ne shi liman istaghna bihi ga duk wanda ya wadata daga shi idan mutum ya wadata da alƙur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala zai wadata shi wace irin wadata ake nufi laysal gina min kasrati al-ardi innama al-ghina gina an-nafs wa khayrul gina al-qana'a wa sharrul faqr ad-dara'a haka mai hikima yace khayrul gina al-qana'a wadatar da tafi kowace ita ce mai wadatar zuci shi yasa idan bawa yana da wadatar zuci sai ya zama ɗa suna cewa al'abdu hurrun in qani amma wal hurru abdun in qama al'abdu hurrun in qani idan bawa ya zama mai ƙana'a mai wadatar zuci to sai ya juye ya zama ɗa amma wal hurru abdun in qama'a shi kuma ɗa idan ya sa kansa kwaɗayi bai da godiyar Allah bai da wadatar zuci to sai zama bawa a rika juya shi yadda aka ga dama to shine nan ake nufi ginan liman istaghna bihi alqur'ani wadata ne shi ga duk wanda ya nemi wadata da shi duk mutumin da ya rike alqur'ani Allah zai bashi wadatar zuci wadatar zuci a cikin malamai magabata akwai akwai akwai al-imam ibn muzahi abin nan kai malik ibn dinar malik ibn dina aikinsa shine rubuta alƙur'ani in kana bukata alƙur'ani ko kina bukata alƙur'ani lokacin su babu matsabiya babu waɗannan kamfanonin na buga littafi sai mutum ya je wajensa sai ya ce masa do Allah yana son ya kwafe masa alƙur'ani yana son ya samu kwafin alƙur'ani sai ce to zan maka shi a watanni hudu wata hudu yake sai ya rubuta ma mutum alƙur'ani da komai da komai sai ba in ka biya shi kuɗin shi sai je ya samu baƙa mai kayan miya mai sai da kayan miya kamar yanzu misali a ce mai shagon prohibition da kayan miya sai je ya bashi wannan kuɗin to su zai ta ci har wani wata har wasu watanni hudun su Aka yi ci gaba da rayuwarsa al'imamu malik ibn dina sana'ar take nan ya rubuta ma mutum alqur'ani a biya shi idan aka biya shi kuɗin watanni hudu sai ya tafi wajen mai sai da kayayyakin cefane sai ya ba shi ya ajiye kullum sai dai ya zo ya taɓi daidai gwagwadon abin da zai ansa ya tafi da shi gidan shi a ci har wani wata hudun ya gama rubuta ma wani ya biya shi sai sake ɗauka waɗannan kuɗin wata hudun sai zai sake ba mai haka ya ta yi a rayuwar shi har ya gama rayuwar shi kuma ga sunan shi nan ana faɗi in mutum ya faɗi sunansa sai ce rahimahullah a wajen wasu malamai ma ya halatta ka ce radiyallahu anhu ko ba ta sahabi bai saboda ne saboda ƙana'a irin su abdahaq ibn muzahib abdahaq ibn muzahib malamin allo ne almajirin sayyidina abdullahi ibn abbas ne al-imam abdahaq makarantar sa al-imam az-zahabi yace ɗaliban da yake kulawa da su da jaki yake zagayawa sun kai dubu uku ke ji a baki ɗalibai guda ka zaki ce sai ya ɗalibai dubu uku da jaki yake hawa ya rika zagayawa ya ga yake karatu waye bai karatu kullum kuma ma da hadisan yuftara ba ta tsuniya ba ce hadisa ce haƙiƙiyya waƙi'iyya ya cikin dubu uku ɗalibai dubu uku almajirai haka yake zagayawa a cikinsu yana duba su da jaki yake hawa ya duba ga waye yake karatu waye bai karatu Allah ya gafarta mu waɗannan bayan Allah Qur'ani ya ratsa rayuwarsu na hudu hirzun minan nari liman ittaba'ahu alqur'ani kariya ne shi daga shiga wuta duk mutumin da ya rike alqur'ani to ba zai shiga wuta ba duk mutumin da ya rike qur'ani to ba zai shiga wuta ba ne ai annabi ne yake faɗi a cikin riwaya al Ahmad yake cewa law kana fi ihab fa ju'ila fi an-nar lama haraqat wallahi da za a sa Qur'anin nan a fata fatar da aka ji ne sai a je a jefa ta a wuta to ba za ta iya kona shi ba wasu malamai sai ba fahimci ba su fahimci fassara ba fassarar da malamai suka yi ita ce ana nufin duk mutumin da ya rike alƙur'anin nan da gaske to wallahi ko an jefa shi wutar jahannama ba za ta iya mishi komai ba balle ba zai shiga ba ma. mutum ya rike ƙur'ani sannan Allah ya masa sakamako ya jefa shi a wuta a sai dai idan ya zama cikin allazi atainahu ayatina fansalakha min hani fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin kaga wancan aran ma ga sanyi ga shagala a ran ma kun sani kun take sai to in ya zama haka to kun ga shine wannan hmm so daga qur'ani hifzun minan nar kariya ne shi daga shiga wuta liman ittaba'ahu kun ga sharadin ga wanda ya bi shi ba a ce liman qara'ahu ba ba a ce liman hafizahu ba liman ittaba'ahu shi yasa daga cin fasawurin da magabata suka yi na asina. humul kitaba yatlunahu haqqa tilawati suka ce ay yattabi'unahu haqqa tibai waɗanda muka basu littafinmu suka karanta shi suka san ma'anoninsa bayan sun haddace shi kuma yace yatlunahu ay yattabi'unahu suna bibiya Alƙur'ani nan haqqa tilawati ay haqqa tibai bibiyarsa ta gaske sannan na shida na biyar nurun liman istanara bihi alqur'ani haske ne qad akun min allahi nurun wa kitabun mubinun yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam qad akun min allahi nurun haqiqa wani haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubinun kuma abun rubutawa ne mabayyani yahdi bihi allahu man ittaba'a na subul as-salam Allah yana shiryar da duk wanda ya bi hanyar Allah dan neman yadda sai yana shiryar da shi subulat sala hanyoyin kubuta hanyoyin tsira hanyoyin dacewa hanyoyin gamdakatar so da ka nuru liman istanara bi alkur'ani haske ne shi anzalahu nur wa huwa nur ala nur sannan wa huwa nur Allah subhanahu wa ta'ala shi shi nur ne nuru samawati wal ardh Allah hasken sama da ƙasa ne shi sannan manzansa nuri ne gashi nan shi ne ƙarja aku min Allah nurun daga cikin tafsiran da malamai suka suka ce nurun rasulullah haƙiƙa wani haske ya zo muku daga Allah nurun nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi kanshi alƙur'ani nurun ne shi ya sa duk inda ya saukace ya zama ya sa haske ba a duhu inda alƙur'ani sannan na shi da shifa'un limafis sudur sannan alƙur'ani waraka ne shi mun faɗa limafis sudur da cututtukan zukata duk mutumin da yake son ya shiryu zuciyar shi ta zauna lafiya to ya zama yana sanin alkur'ani yana karanta shi yana bibiyar ma'anoninsa kullum tunaninsa shine mai zai karanta a cikin alkur'ani ya ɗauko ya gano ya dabburinsa ya yi aiki da shi sannan na bakwai hudan wa rahmatun lil Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya zama shiriya wa rahmatun kuma tausayi lil mu'minina ga masu imani kun ga waɗannan wasu daga cikin falalolin alkur'ani manya-manya kenan guda bakwai al'imam al'azuri rahmatullahi alaihi ya ambata mana falalolin alƙur'ani annahu ismatul liman ittasama bihi na ɗaya ce ta ɗaya ke nan falala falala ta biyu hudan liman ihtada bihi falala ta uku jimnan liman istaghna bihi falala ta hudu hirzun minan nar liman ittaba'ahu ta biyar nurun liman ittanara bihi ta shida shifa'un lima fi sudur ta bakwai hudan wa rahmatul lil mu'minin a nan ma zai iya zama takwas hudan daban sannan rahmatin daban duk daga can ya ce hudan liman ihtidali so daga waɗannan manya-manyan falalolin alƙur'ani ce a faɗa mana littafin da ya kasance yana da ɗayan wannan hudar ɗayan waɗannan bakwai ba shi wannan Allah ya keɓe littafin littafinsa da shi duk wanda yake neman waɗannan abubuwan to ya nema a cikin alkur'ani sun ma'amara Allah khalqahu daga nan kuma sai Allah ya umarci bayinsa halittinsa an yi umino bi su imani da shi fa'aminu billahi wa rasuli sai wani nurin da bi an zalla an nurin da bi an zalla shi ne mai alkur'ani ku imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ku imani da hasken da muka sauka hasken da muka sauka shine alkur'ani wa ya'malu bi muhkamihi sannan su aiki da muhkamin alkur'ani me muhkam idan aka ce al shine abinda aka saukar da shi ba a goge shi ba al-muhkam diddul abin abinda aka saukar da shi ba a goge aiki da shi ba ma'ana ta farko ce al-muhkam ma'ana ta biyu diddul mutashabih kishiyar wanda ya zama mutashabih a wancan an ce al-muhkam diddul mansukh wato abinda Allah ya saukar kuma bai goge hukuncinsa ba yana nan ana aiki da shi ina misalin muhkami ayatul akhbari kulluha muhkama ƙa'ida ce wannan duk abin da Allah ya ba da labarinsa to baya gogewa labarin annabi adam labarin annabi nuhu labarin annabi idris labarin annabi yaqub annabi ibrahim annabi ishaq annabi duk waɗannan akhbarun muhkamatun li'anna al-akhbara la tuntakh labarurruka ba a goge su haka labarorin abinda Allah ya ba mu labarin cewa za su afku na tashin alkiyama su ma ne muhkamai ne da ma'anar muhkam nan ziddul mansu mansu kuma abin da aka goge an saukar amma daga baya sai aka goge shi ko a goge hukuncin a bar tilawar ko a goge tilawar amma hukuncin yana nan ko a goge hukuncin a goge tilawar to ma'anar muhkam ta farko ce sai ma'ana ta biyu al-muhkam ziddul mutashabih muhkam kishiyar ne kishiyar mutashabih mutashabih abinda ma'anarsa bata fito fili ba shine Allah subhanahu ta'ala yake faɗa mana su guda biyun kicin huwa allazi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب المحكم آية تزوبات بقاتا وتفسر تفسر كنت دكنت أتيني ما أنت تكي قل هو الله أحد وتفسر تكيني ما qul huwallahu ahad kace Allah shi kadai yake to wace fatara ko mutum yake son a mishi sannan ya gane an an an ce shi kadai yake to me kuma in mutum yake so a ce mishi kaga wannan kun ga wannan aya ce muhkama amma aya mutashabiha ita ce wadda ake sabani akan fassararta ma'anoninta ba sa fitowa fili malamai suna jani'in jaka akan fassararta da Allah subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru waɗanda aka sake su mata za su zauna su idda da kansu salasata quru za su yi uku wannan lafazi ne mushtarak to da sai ya kawo me sai ka ta shafu lafazi ne mai harshen dahu quru jam'u ƙuri'in a tuhur tsarki shin aka saki mace za ta yi idda ne da tsarki ko ko za ta yi idda ne bil za ta yi idda ne da jini kun ga malamai suna nan suna tattaunawa a kansu har yau har magajin gobe ina jin har duniya ta nade ba za a daina saɓani kan wannan matsala kun ga kun ga shine wannan su da haka to mutashabihi kenan wa ya'malu bi muhkamihi Allah ya umarci mu cewa mu aiki da muhkami fa amman abanna cewa minhu ayatu muhkamatun hunna ummul kitab Allah ya umarci mu da cewa mu aiki da littafin sa kuma ayoyinsa su ne muhkamai su suka fi yawa ummul kitab ay aksarul kitab na aksarul kitab abin da ya fi yawa a cikin alkur'ani shine ayoyi muhkamai ma'anarsu sun fito fili amma wa ukharu qalilatun mutashabihat kenan amma akwai wasu yan kaɗan, su kuma masu rikitarwa ne ma'anar su ba ta fitowa fili to ka'ida sai malamai suna cewa yajibu al'amalu bil muhkami kama yajibu al'imanu bil mutashabih wajibi ne a aiki da aya muhkama yanzu da aka ce qul huwallahu ahad to mutum ya kudirta cewa a zuciyarsa babu wani in ba Allah ba Allah ba shi da kini Allah ba shi da sa'a Allah ba shi da daidai Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai yake shi kaɗai yake kuma a komai nasa shi kaɗai yake fi zatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'ali shi kaɗai yake mun gane to shi ne wa ya'malu bi mufkamihi su yi aiki da abin da ayoyin da suka kasance muhkamai fa yuhillu halalahu to kun a nan ne ake samun halal shi yasa manzon sama da ya tashi bayani sai ce innal halala bayyin halal a fili yake halal a fili yake wa innal harama bayyin sannan haram ma a fili yake amma wa bainahuma umurun mutashabihatu amma a tsakanin halal da haram akwai abubuwan da suke rikitar ma mutane da ka ayoyi muhkamai fa yuhillu halalahu Allah ya umarci mu cewa mu halasta abinda ya zo da shi yace halal ne ka game daga cikin umumat na alqur'ani yace al-yawma uhilla kuma at-tayyibat duk abin da yake tayyib to Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta mana shi me alhalal me me al-tayyib suka ce at-tayyib kullu lazizin nafi'i ghayru darrin duk abin da ya zama mai daɗi kuma mai amfani wanda zai cutarwa to shine ake ce masa at-tayyib <laughs> shine at-tayyib sannan daga cikin sufufin manzo Allah sama ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن لا يعيكوا من ذأل ثم دومين حلست الطيبات أبابا دسك ما سدائي ما سأباني ولن دباسة تتوى ثم حلاله سيما حلست الأقعان يا أمم سيما تيوى محلست حلال وند آيوي محكمي سقزو سق حلست ويحرم حرامه سننكما ayoyin ƙwar'ani muhkamai Allah ya umarci mu da cewa duk abin da aka zo da shi cewa haram to mu haramta shi kan mu aiki da shi kan mu masa shi yasa domin nuna girman haram wani zubin sai Allah ya amfani da lafazin wala ta ƙarafu dukiyar maraya Allah ce wala ta ƙarafu malal yatim illa billati hiya ahsan sannan zane ce ne ولا تقربوا الزنا هذا لا تقربوا مال اليتيم لا تقربوا الزنا عندما سكك أجيك سدس حلال انسى ده حرام انسى كينا مهقل وشينا ما انسى ما إن الحلال بين وإن الحرام بين لأن الحلال يكون في المحكم وإن الحرام يكون في المحكم shi yasa duk abin da ya zo musu shabihi malamai suke rigima a kansa ya halasta ko bai halasta ba to za a ga ba sarihin alkur'ani bane ba sarihin sunnan manzo Allah sallama bai fahimta ce ta malamai sai su sabani akai abin da ke jawo a samu sabani daga ci akwai tabayinul fuhu akwai bambanta fahimta bambancin fahimta wani fahimta shi tana da tsawo wani kuma fahimta shi matsakaiciya ce wani fahimta shi kuma gajeruwa ce dole a yi wannan sannan Allah ya umarci mu yu'minu bi mutashabihi abinda ba mu san ma'anarsa ba muka kasa ganewa to miƙa mu ce mun yi imani da shi shike sai mu ce kullum min indi rabbina daga Allah yake duka amma haƙiƙanin haka ba mu san abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da haƙiƙanin sa shi yasa siffofin Allah subhanahu wata'ala ga baki daya ana fassara su amma ba a faɗin kaifiya ko الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة الاستواء معلوم إن أكتشي استوى هو يسمى أنا استوى يا ذا فتغشي يا ديديتا أما كيف والكيف مجهول يا ديديتا تولى متشابهين sannan wa su'alu anhu bid'atun mutum ya ce sai ya yi tambaya ya Allah ya daidaita akan al'arshi to ya zama bid'a yake shi ya sa abdullahi subaigu ko sabigu da ya zo madina ya taso daga garinsu wasu sun ce dan yamen ne wasu sun ce dan iraki ne ya zo yana tambaya kan irin waɗannan zamanin sai na umar bai san waye sai na umar ba sai na umar ya aka ji labari ta ga wani mai wa'azin turni can sunan shi abdullahi sabigu yana zuwa yana ɗauka ayoyin alƙur'ani yana musu kaca-kaca yana musu fassarar da ya ga dama sai na umar radiyallahu anhu ya ce a zo da shi aka zo da shi sai na umar ya zazzaula mashi bulala dama wa kada adda lahu a rajinan nahal dama ya riga ya tanaji irin tsuman giyoyin nan na bishiyar na bishiyar dabino ya zane mai jikin shi hatta admahu har sai da ya masa jina-jina ya ce a tafi da shi a kai shi asibitin shika ya ɗan yi jinya ya je ya jinya bayan ya warke aka sake dawowa da shi aka tambaye shi aka ce kana na akan baka ya ce ina na akan bakata ka san aƙida in ta shiga zuciya wahala fita take sai na umar ya sake zane shi aka sake kai shi asibiti ya je ya kwanta ya warke aka sake dawowa da shi sai ya ce in kunta turidu qatli fa qatulni qatlan jamila ya ce ranka ya labai in dai kashe ni zaka yi dan Allah ka min kyakkyawan kisa ba in wannan kisan ba shine sai sai na umar ya kore shi ya ce je can yaman wajen abu musa al'ashari radiyallahu anhu aka rubuta wasiƙa a cewa allah yujalisa hu ahad kar a bar wani ya zauna da shi kai ya bata ma mutane kwakwalwarsu da zuciyarsu da aƙidarsu na ƙarshe wa ya tabiru bi amsalihi sannan kuma su rika kula da misalan da alƙur'ani ne. shi yasa imam al-qayyim yana da littafi da ya rubuta amsalul qur'an misalan da Allah ya bubbuga na wani wal rabu na lin nas fi hada alqur'ani min kulli masalin la'allahum yatadhakkarun Tun wani misali da mutum yake nema Allah ya buga wa kuma wa tilkal amsal nadribu halin nas amma wa ma ha illa alalim shi yasa ɗaya daga cin magabata ya ce, duk lokacin da Allah ya buga wani misali a cin alqur'ani ban gane ba sai na ji tsoro akhsha Allah akuna min alalimi ina jin tsoron ya zama ko Allah ya kwace min ilimi na ne bana cin masana Allah ya ce misalansa yana buga mu yana buga su ne amma ba mai fahimtar su cewa illa al'alimu sai masana masu ilimi Allah ka samu a cikin su wa yaqulu kuma su ce amanna bihi kullun min indi rabbina an umarce mu mu masu imani mu ce amanna bihi mun yi imani da alqur'ani kullun min indi rabbina duka daga ubangijinmu yake da muhkami da mutashabihi da amsalul qur'an da komai na alƙur'ani kullum min indi rabbina duka daga Allah yake ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala mun so a ce mu kai ƙarshen babin ko matsalabin sai mu tashi manhajul kitab amma ba laifi bane dan an tsaya a nan sau da muna fatan abin da muka karanta ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wajen aiki da shi ga baki ɗaya kuma da ikhlasi kuma ya ba mu lada da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala kai ya tabbatar da wannan kuskuren a zukatanmu muna fatan ya mantar da mu ya gyara mana ko ya ba mu ikon gyarawa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba su da alaƙa da karatunmu amma su masu gudanar malaman ku sun ga fa'idar a karanta so daga za mu karanta ta sai mu ga abin da zai faru Allah shiga ta malin ina neman bayanin bambancin nan kalmomin al-li'an al-ila'u al az-zihar Allah ƙara imani da lafiya amin <clears throat> al-li'an shi mummunan abu ne yana faruwa ne lokacin da miji ya tuhumi matarsa da aikata alfasha ko kuma ya bi ta hanyar kura ɗansa ya ce ɗanta ba ɗan shi ba ne kuma alhali ta haife shi a gidansa in na ce a gidan shi ina nufin bayan ya aure ta sannan aka nemi ya kawo shaidu guda hudu bayi da su ita kuma ta musa ta ja ya ja shi ya ce ta yi ita kuma ta ce ba ta yi ba shi ya ce ɗa ba nashi ba ne ita kuma ta ce ɗansa ne to shari'ar musulunci sai ta ba da wannan hanya ita ce mafita zai zo ya tsine ma kansa su hudu da rantsuwa ya ce wallahi yana da gaskiya wallahi har su hudu a tabiyar sai ya ce idan karya yake Allah ya tsine mashi albarka sannan ita kuma ta zo ita ma ta yi waɗannan rantsarantsan guda hudu da ya ƙarshe sai ta ce idan yana da gaskiya Allah ya fushi da ita da la'anatullahi da ghadabullahi abu ɗaya ne Allah yana tsiyatsi ne ma mutum ya fushi da shi Qur'ani ya zo da wannan a cikin suratul nuri a farko farko to wannan li'ani kenan sannan idan an yi shi to ana alfashu ne kuma alfashul mu'abbad anan fashu ya zo to alfashu za a bata auren kuma ba za su auri juna ba ko su biyu suka rage a duniya har abada haramun ne aure ta haramun ne ta aure shi sannan ɗaɗanta ne zai gaje ta shi kuma ɗa ba nashi bane domin ya kore shi ba zai gaje shi ba idan aka tashi wannan ɗan sai a kiran shi da sunan mahaifiyarsa ko kuma a sa masa suna guda biyu na maza duka wanda baya nuna cewa za a iya gano baban shi mun gane sai a sa mishi Muhammadu wani abu ya sunanka muhammadu wani abu wani abu sai a faɗa duk inda ya je muhammadu wani sunan shi suna biyu idan kuma ba wani abun nan sai a kira shi da sunan mamarta to li'ani ce na biyu ila'i ila'i shine mutum ya rantse ya ce ba zai zo ma matarsa ba ya rantsuwa ya ce ba zai zo ma matarsa ba to Allah subhanahu ta'ala ya bashi watanni hudu in ya wuce watanni hudu to dole alkali zai titsiye shi alkali zai turke shi ko dai ya dawo ko kuma ya sake ta ko ya dawo ko ya sake ta sannan kuma ana saki ɗaya ne in ya ce ya sake ta to saki ɗaya ne sannan yana da ikon da zai ce ya dawo da ita mun gane yayi saboda ka shi ila'i ba fasho bane saki shi yasa Allah mana kuke ce lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim sai ce wa in azamu talaqa kaga da kansu zati take ce fa inna Allah sami'un alim so ka ila'i idan saki na biyo bayansa ko ya koma ko kuma ya sake ta sai alfasku shi kuma lafazi ne da yana shiga cikin abubuwa da yawa shine bata aure daga cikin inda fasku ke shiga a kauli rajihi akwai wannan eh, eh, fidiya da mace ke makanta ne istilahin malaman fikihu da suke ce mishi khul'i khula mata mijinta ya gallabe ta ya ishe ta ko kuma ta ce ba ta san shi me yasa ba ki san shi ta ce haka nan ba ta san shi to a tarudina alayya hadikata za ki mayar mishi da gonar shi ce ta mayar mishi da sadakinsa da akwatinan da yayi yi shi kenan shi kuma sai ya sake ta to malamai a kauli radi suka ce fasko ne domin bai da damar da yanzu zai ce ya dawo da ita in ya ce ya dawo da ita ya bata kubuta ba in aka ba shi ikon ya dawo da ita dama ta niyyar ta kubuta ne to ko sai aka ce yana da ikon yanzu zai dawo da ita an tsinka igiya kuma an sake bashi wata kitkekiya to shine fasku ke zuwa sai na ƙarshe zihari shi kuma zihari mutum yana zaune kawai ya Sai ya sa Allah ya kira shi da munkarun min alqawli ne wa zurun ƙarya ce mutum kawai yana zaune da matar shi sai ya ce in ya tara da ito kamar ya tara da uwar shi da Hausa kenan su da larabci suna cewa anti alayya ka zahari ulle ke kamar bayan uwata kiki har wannan hausa ba ta yi ba a abin da yake cewa da hausa shine ya ce in ya sake zuwa wajen ta ya tara da ita to kaman ya tara da uwa shi to Allah ya hana shi <clears throat> ya dawo ya ci gaba da mu'amalar zamantakewa aure da ita har sai ya yi ɗayan abu uku ko ya yanta baiwa a lokacin da ake da bayi hmm? ko kuma ya azumi sittin ko ya ciyar da miskinai guda sittin a mazhabin malikiya suka ce da yana azumin nan sai ya hamsin da tara kawai sai ce bari ya huta suka ce to ya rushe sai ya faro daga farko sai ya je sadu da matar to sai ya rusa azumin shi sai ya faro daga farko sai ya gama tsaf domin Allah ce min qabli an ya tamasa to waɗannan su ne lafuzza guda hudu dukkaninsu suna da alaka da aure kuma lafizza ne waɗanda ba su da daɗi Allah ya raba mu da su kowa Allah ya tsare ta mu ma Allah ya tsare mu dukkan sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in